بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستئله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 18 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna cikin tafsiri na suratu tsaha yau za mu tashi aya na tamanin na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى نعم to kafin a fara fassara ga tambayoyi kamar haka Allah ya ƙara wa malam ilimi da basira assalamu alaikum shin yana halarta ga mata ta bayar da zakanta ga mijinta in ya cancanta a bashi wato abinda tambayan ke nufi mace tana iya ba mijinta zakka ko kuma bai halarta ba wannan matsala malaman fikihu sun tattauna a kan shi akwai daga cikin malamai masu ganin cewa baya halarta ga mace ta ba da zakka ga mijinta idan har mace ta bada zakka ga mijinta zakkan bai yi ba akwai masu wannan fahimta daga cikin masu wannan fahimta akwai abu hanifa akwai imamu na malik sannan akwai wata ruwaya daga imamu ahmad bin hanbal rahimahullah to su kuma masu wannan magana din sun kafa hujja kamar haka cewa ai da miji da mata ma'aurata ne ba ya halatta ga ɗaya ɓangaren ya ba da zarka ga ɗaya ɓangaren suka ce tunda ma'aurata ne ga juna Ba ya halatta namiji ya ba da zarka ga matar shi hakanan mace ta ba da zarka ga mijinta duk ba ya halatta sannan kuma suka ce na biyu idan har mace ta ba da zarka ga mijinta ai amfanin zai koma kanta idan mace ta ba da zakka ga mijinta an jima kuma za ta nemi kudin cefa ne zai cira daga cikin kudin wannan zakka din ya ba da cefa ne to ya kenan kenan kudin na ta zagayawa ne kawai wannan shine mahanga na abu hanifa tunda dai matar shi ce kuma ta ba shi zakka an jima za ta tambaye shi cefa ne kuma zai kira daga cikin kudin wannan zakka ya bada cefane to me kenan aka yi shine Abu Hanifa ya ce babu zakka ita mata ba za ta bada zakka ga mijinta ba wannan shine fahimtar sa to sannan mazhaba na biyu yana halarta a mika zakka zuwa gare shi mata tana iya bada zakka zuwa ga mijinta wannan shi ne mazhaban imamu Shafi. da wata ruwaya kuma daga imamu ahmad to imamu Shafi rashi mahulla menene abinda ya dogara gare shi abinda imamu Shafi ya dogara gare shi akwai hadisun abi sahidin al-khudri radiyallahu an cewa lallai zainab matar abdullahi bin mas'ud radiyallahu anha ta ce ya nabi Allah ta ce ya annabin Allah in naka amartal yau bai sadaka ya kai annabin Allah lalle ka yi umarni yau da a yi sadaka wa kana indi hulli kuma ya kasance a waje na akwai wani ɗan kayan kwalliya nawa ina da wasu kayan kwalliya abun wuya ko warwaro ko abin da ya kama da wannan fa'arattu an aka saddaka biyu. sai na yi nufin in yi sadaka da shi to da na yi nufin in yi sadaka da shi sai abdullahi bin mas'ud mijina da ɗan shi sai suka raya cewa su suka fi dacewa a ba wannan zakka ba na waje ba an gane wannan hai sai abdullahi bin mas'ud mijinta da kuma ɗanta ko ɗan abdullahi bin mas'ud ɗin ya ce su suka fi cancanta a ba zakkan ba na waje ba a nan wajen sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sadaka bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya faɗi gaskiya zaujuki wa waladuki a haƙo man tasaddaqti bihi alaihim mijinki da danki su suka fi cancantan wanda za su zaki ba sadaka an fahimci wannan aiki saboda wajen jilala a nan wajen an ce da mijinki da ɗanki su suka fi cancanta a ba zakka hakanan sadaka saboda ita matar ba dole bane ta ciyar da mijinta amma shi ko mijin dole ne ya ciyar da ita saboda haka akan ƙa'ida mijin ba zai ba matar shi zakka ba amma mata za ta ba mijinta zakka abinda ya sa miji ba zai ba matar shi zakka ba saboda shi ne dole ne ya ciyar da ita amma ita kuma abinda ya sa za ta ba shi zakka ciyarwanta bai zan wajibi a kansa ba tana iya mallakan biliyoyin kuɗi ta hana shi sai dai kawai in akwai soyayya tsakaninsu da kuma tausayi ta ga cewa yana cikin tsanani ta taimake shi wannan babu taimako ne ba na dole ba ne shi an gano wannan aiki to wannan shi ne hadisi wanda bukari da musulun suka ruwaito wanda ya nuna mana kenan cewa mace tana iya ba da sadaka ga mijinta mace tana iya ba da zakka ga mijinta an gani kaga a cikin waɗannan mazhabobi guda biyu da mazhaban farko mazhaban abu hanifa ga mazhaban malik da kuma wani kauli na ahmad da ke cewa mace ba ta ba da zakka ga mijinta wannan fahimta fahimta ne mai rauni fahimta ingantacce shine mazhaban imamu shafi'i a wannan matsala saboda mazhaban imamu shafi'i a wannan matsala ya dace da ainihin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce kuma ya dace da ka'ida Allahu a'lam sannan na biyu Allah ya ƙara wa malar lafiya da basira shin zaka yana waje ba ga zuma ana ba da zaka ga zuma an amsa a nan wajen malamai dangane da zakar zuma suna da ainihin fahimta daban-daban akwai fahimta na jumhur na malamai daga cikinsu akwai malik akwai shafi'i akwai ibn abi laila akwai ibn munzir su suna da fahimta cewa babu zakka ga zuma to su masu wannan fahimta cewa babu zakka ga zuma sun kafa hujja da al'amura guda biyu al'amari na farko babu wani hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna wajabcin bada zakka ga zuma sannan kuma na biyu babu wani ijma'i na malamai magabata da ya nuni akan wajabcin bada zakka ga zuma sannan shi kuma zuma abu ne wanda yake ruwa-ruwa wani abu ne wanda yake ruwa-ruwa da yake fitowa daga jikin dabbobi sai ya yi kama da nono sai suka yi kiyasin zuma da nono kamar yadda nono yana fitowa ne daga cikin dabba ake tatsowa sai a ringa sha shi ma zuma yana tatsuwa ne daga jikin wata dabba saboda haka an yi kiyasin zuma da nono kamar yadda babu zarka ga nono hakanan babu zakka ga zuma wannan bil ijma amma abu hanifa da ahmad sun tafi cewa ana iya karɓar zakka ga zuma su wayannan malaman sun kafa hujja da al'amura guda biyu na farko sun kafa hujja da wasu sashen asarai da wasu hadisai kamar hadisin Amurbin bin shu'aib an abihi an jaddi an karbo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annahu akhadha min al-asali al-ushr cewa ya karbi ushiri daga zuma in an ce ushiri ya karbi ɗaya cikin goma daga zuma to kaga wannan hadisin da ya inganta da shi kenan an gane wannan ku dama mu ahlus sunna muna dogara ne da qur'ani da hadisi in an samu hadisi ingantacce daga manzo ya tabbata cewa manzon Allah ya ce a karbi zakka ga zuma ba mu da ja an gane to amma wannan hadisi na amr bin shu'aib an abi an jaddihi bai inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ibnu majah ya fitar da shi isnadi shi ifi. sannan akwai wasu asarai da aka samu su ma wayannan asarai duk ba tabbata ba saboda haka wani babban dalibi na shekul islam ibn taimiyya ibn mufle wanda yana daga cikin ɗaliban da suka fi suka fi ainihin kulawa da fatowar ibn taimiyya yana cewa ibn taimiyya yana da fahimtar cewa ba a cire zakka ga zuma yace ce shi ma wannan shine ra'ayinsa an gane wannan ai ba a fitar da zakka ga zuma Allahu a'lam to tambaya na uku shin yana halatta miƙa zakka ga dangi na kusa to a nan wajen wato amsa shine yana halatta miƙa zakka ga dangi na kusa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka tuka alazin rahimi sadaka wasila annabi ya ce zakanka ga ɗan uwa na kusa zakka ne kuma sadar da zumunci ne yana abubuwa ne guda biyu zakka ne kuma sadar da zumunci ne an gane sannan kuma akwai abu dalha al'ansari radiyallahu anhu shi abu talha lokacin da aka saukar da ayan nan lan tanalul birra hatta tunfiqu matu tuhibun ba za ku kai matsayi na masu ɗa'a ba masu ƙarfin imani ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so lokacin da aka saukar da wannan aya sai abu talha al-ansari ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya din lam tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibun Allah ya saukar da wannan aya din cewa ba za ku kai matsayi na masu da'a ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so wa inna min ahabbi amwali ilayya albayruha yace ya rasulullah ni kuma daga cikin dukiyar da na fi so gaba daya a cikin dukiyoyina da kaddarorina shine gonan bairuha shi wannan gonan bairuha gona ne na abu ɗarha gona ne na dabino kuma dabino mai kyau sosai to ya rasulala a cikin dukiya na gaba ɗaya na fi son wannan gona wa inna ha sadaka ilallahi wa rasulihi arju birraha wa zukraha ilallahi a ilallah yace ya rasulullah na na ba da wannan dukiya ya zama sadaka zuwa ga Allah da manzansa ina fatan in samu alkhairi da shi ina fatan in yi tanajin shi a wajen Allah subhanahu wata'ala shine sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce, Bakin, Bakin, zalika malur rabih madalla madalla wannan dukiya ne mai riba Bakin, zalika malur rabih kai madalla wannan dukiya ne gaskiya mai riba wannan gona da ka bayar bairoha dukiya ne mai riba sai ce amma ina baka shawara wa inni ara an taja Alhafil a karbi ina baka shawara ka sanya wannan dukiya ga danginka na kusa Shin sai Abu Dalha al sai ya shawarar manzan Allah sallallahu alaihi sai ya miƙa wannan gonan dalilu ga ainihin dangin shi na kusa an fahimci wannan aiki to kaga wannan yana nuna ya kamata in mutum zai fara yin kyauta ko zai fara yin sadaka ko zai fara yin zakka kada ya ringa mantawa da 'yan uwan shi na kusa da yawa daga cikin masu kuɗi kamar yadda nake faɗa sukan makance daga 'yan uwansu na kusa sai ka a nuna ma wani talaka fituk a ce ai kanin alhaji wane ne ko a nuna ma ai shi da alhaji ne sai ga an faɗi wani irin alaƙa na kusa tsakanin shi da alhaji wane amma wannan bawan Allah da ake gaya ma baya ƙaruwa da alhaji wane ta kusa ko ta nesa ko kuma irin ƙaruwan da yake yi bai kai matakin a ce ƙaruwa ba saboda haka in mutum zai yi zakka ya yi zakka saboda Allah kuma ya yi saboda zumunci an gani, mutum ya ɗibi wani kaso ya ba 'yan uwansa na kusa sa'annan zai fita waje to da wannan ne Allah zai sanya mai albarka ga dukiyarsa Allah ta'ala shi taimake mu ku ci gaba da ainihin fassarar da muke yi na suratul taha Allah ta'ala yana cewa ya bani isra'il ya ku bani isra'il kar an jaina ku min aduwikum hakika mun cece ku mun kwace ku daga makiyanku shine fir'auna wa wa'adnakum janibat duril ayman kuma mun muku alƙawarin bangaren dur na dama mun muku alƙawarin bangaren dur na dama cewa za mu tattauna da annabi Musa alaihi salam mu ba shi littafi sannan wannan zanna alaikumul manna wa salwa sannan kuma muka saukan muku da ainihin almanna wa salwa muka saukan muku da ainihin darba da kuma ɗayan shila an gari bayan fir'auna Allah ya riga ya ceci bani Isra'il daga sharrinsa sai Allah ta'ala ke gaya wa bani Isra'il ya ku bani isra'il kada ku manta da irin ni'iman da muka yi muku Haƙiƙa mun kwace ku daga makiyinku mafi girma shine fir'auna sannan mun muku alkawarin gefen dur na dama cewa za mu gana da ainihin annabinku mu sauka mishi da littafi shine a taura sannan wannan zalla alaikumul manna wassalwa sannan kuma muka sauka muku da darba da kuma yan shila shi wannan almanna wani abu ne wanda yake mai tsananin daɗi an ce ya yi kama da zuma wasu malamai ma suna cewa zuma ne ma an gane daga cikin bai wanda Allah yawa bani Isra'il shine idan suna jin yunwa kawai za su ɗauki kwano ne kawai sai su miƙa shi sama sun suka miƙa kawai sai wannan darba abu kamar zuma din nan sai ya cika musu kwano kuma sannan sai Allah ya saukan musu da yan shila yan ƙananan tantabaru wanda tsokan nama ne babu kashi an gane wannan ko in suka ci wa'annan yan shila din sai su kora da ainihin darba wannan ya zama toka ta wanda Allah ya wa bani Isra'il wannan ba sai sun je kasuwa sun siya ba kawai in mutum na bukata ya yi addu'a ne kawai ya miƙa kwano sama in ya miƙa sai Allah ya cika miki wannan kwano ya sha ya koshi ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sa'an nan kuma sai ga kuma ‘yan shila an gane wannan ko? to shi ne Allah ta'ala yake gaya musu irin bai wanda ya yi musu wanda irin wannan baiwa ya cancanci su gode ma Allah subhanahu wa ta'ala su yi masa biyayya ga duk abin da Allah zai umarce su da shi. Na'am. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la taghaw fihi fa yahillu 'alaykum ghadabi wa man yahlil 'alayhi ghadabi faqad hawa sallan ce kulu min tayyibati ma razaqnakum tunda mu muku irin wannan ni'ima din irin wannan gata da muka yi muku ya ku bani isra'il ku ci daga ainihin tsarkaka daɗaɗen abubuwan da muka azurta ku da shi kenan ya nuna ba wai wa'annan abubuwa ba ne kaɗai ni'imar da Allah ya musu an gane wannan ko wannan mallu da salwa ɗin wani sashe ne na ni'ima amma a cikin nau'in abinci wannan shi ne mafi girman ni'iman da aka yi musu nashi to sai Allah ya ce ku ci daga cikin dadadan abinda muka azarta ku da shi wala ta daga wufihi kada ku wuce gona da iri game da shi idan Allah ta'ala ya maka ni'ima ya baka arziki babu abinda ake bukata a gare ka face ka ci wannan arziki ka gode ma Allah ta hanyar bauta masa an gane wannan hai kaga mutanen da suke masu wadata in Allah ya ba mutum wadata to ya masa kowanne irin gata abinda ake jira kawai shine ya siye aljanna da wadatar shi amma sai ya zamanto mutu yawan mawadata Allah ya ba su arzikin amma ba san amfanin arzikin ba in Allah ya baka arziki ka ci wannan arziki ka taimaka ma yan uwanka ka taimaka ma addininka ka je aikin hajji ka je umra ka yi kaza duk wani abu na ibada ka yi sannan kuma ka ji daɗin rayuwanka babu wanda ya hana ka ka ci daɗin da zaka ci duk wani abu mai daɗi in dai ba ya wuce gona da iri ba an ce ka ci sannan duk wani irin tufafi da kake so ka sa in ba na haram ba ka sa قل من حرم زينة الله التي أخرج ba وطيبات من الرزق wane ne ya haramta ainihin kayan kwalliya na Allah wanda ya fita wa bayansa da kuma arziki masu daɗi waye haramta kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah kace nawa inda suka yi imani ne a nan rayuwar duniya kuma musamman ma gobe kiyama idan ka yi imani da Allah duk wani kayan daɗi da kake gani shin nama ne shin kayan marmari ne shin menene menene duk wani kayan daɗi in dai ka yi imani da Allah dama Allah ya yi su ne domin ka ashe idan Allah ya baka wadata eh, ka yi amfani da dukiyanka ka ci wannan wadata ɗin sa'annan ka sarrafa wannan dukiya zuwa ga abin da ya dace sa'annan ka bauta ma Allah da shi cike na ka huta shi a duniya ka samu jin daɗi sannan gobe kiyama ka shiga aljanna an banci wannan aiki shi ya sanya wata rana a ah, talakawa sun kai tsara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah zahaba ahlul dusur bil ujur ya rasulallah ma'abuta wadata sun kwashe lada An annabi ce me yasa kuke sun kwashe lada ce ya rasulallah yusalluna kama nusalli wa na kama su? wa ya na bi fuduli amwalihim yace ya rasulallah masu kuɗi suna sallah yadda muke sallah sannan suna yin azumi yadda muke azumi sannan ƙarin ƙarawa abinda ba ma yi suna yin sadaka da rarar dukiyarsu ko ba ma yi suna amfani da rarar dukiya su gina masallaci sai amfani da rarar dukiya su gina azumi, sai amfani da rarar dukiya su gina gidan marayu sai amfani da rarar dukiya su yi bohol sai amfani da abubuwa kala-kala to ya rasu lalla masu kudi suna amfani da dukiya wajen irin wayan nan abubuwa ko ba ma yi shi yasa muka ce ya rasu lalla mawadata sun kwashe lada sun kwashe aljanna shi ne sai annabi ya ce to shin ba ku so in sanar da ku wani abu wanda in kun yi an gane ko za ku riski wanda suka gabaje ku ko babu wanda zai samu lada irin naku sai mutumin da ya yi aiki irin naku ko ya fi naku shine sai sabai ka ce to ya rasulullah a gaya mana shine sai manzo Allah ya ce to za ku ringa yin tasbihi kuna yin tahmidi kuna yin tahlili kowanne 33 an gane wannan ayi annabi ya gaya musu wannan magana sai suka yi farin ciki suka ce annabi ya gaya musu abubuwan da mawadata ba san da shi ba bari su je su raɗe su samu wani waje a lungu kawai su ta yi kada masu kuɗi su sani shi ne suka ce suna yi suna yi suna yi to zai iya yi wakila masu kuɗin wata ran wai kai me yasa kake tara bara bane me kake yi ne kullum a gefe wani zai manta zai faɗa ko daga cikin su sai wani daga cikin talakawa sai ya manta sai ya fitar da wannan sirrin ga masu kuɗi to shi ne sai masu kuɗin suka ji labari cewa ashe talakawa sun kai ƙara ne wajen manzan Allah cewa mawadata sun kwashe lada kuma annabi ya ba su wasu askar. wanda in suka yi askar din su talakawan za su yi fintin kau ga masu kuɗi to sai masu kuɗin suka bincika da aka gaya musu sai masu kuɗin suka zo suna yi bayan suna yi kuma sai suka ci gaba da ayyukan alkhairi wanda talakawa ba sa yi shine sai talakawa suka kara kawo ƙara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sami'a ikwanuna ahla dusur bima fa'alna fa fa'alu mithluhu kace ya rasulullah yan uwan mu ma abota wadata sun ji labarin abin da muka aikata su ma sai suka zo suka aikata irin shi ya rasulullah yanzu ya za a yi sai annabi ce sai dai ku yi hakuri zalika fadlullahi yuti man yasha wannan falalan Allah ne wanda yake ba wanda ya so in dai mutum yana da kuɗi yana da wadata kuma ya yi biyayya ga Allah to yana da wuya ka samu shi amma inda gizo ke saƙa mafi yawan masu kuɗi kaɗan ne suke biyayya ga Allah ƴan kaɗan ne suke tunawa su sai aljanna da dukiyarsu shi yasa kaga mafi yawan ƴan aljanna talakawa ne an gane ko saboda idan mutum na da kuɗi shedanun sukan zama manya-manya sai ya yi da gaske zai iya wa wa'annan shaidanin wanda za su ringa kange shi daga aikin alkhairi an fahimce ni ko to saboda haka sai Allah yana faɗan irin ni'imomin da ya yi wa bani Isra'il din yake cewa ya sauka musu da ainihin almanna wa salwa yace kulu min layyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan abin da muka azurta ku da shi wala gaufi. kada ku yi dagawa a cikin zaka ku wuce gona da iri dangane da abinda da muka arzikta ku da shi mun ba ku arziki ka ku yi amfani da arziki wajen sabon Allah ka ku yi amfani da arziki wajen shirka ka ku yi amfani da arziki wajen bid'a ka ku yi amfani da arziki wajen kaza shine ma'ana wala ta daga wufi fa yajil alaikum kada kada ku wuce gona da iri dangane da dukiyar da na baku sai ainihin fushi na sai ya sauka a gare ku Allah ya ce zai saukan musu da fushinsa wa mai ya halun alaihi gazabi faƙar hawa duk wanda fushi na ya sauka a gare shi to haƙiƙa ya faɗa cikin hallaka inda ka har ka yadda fushin Allah ya sauka a gare ka to lalle ka faɗa cikin hallaka an gane wannan ayi to kaga wannan aya ya tabbatar mana da aƙida ta ahlus sunna wal jama'a wanda ke nuna Allah ta'ala yana fushi an gane ko su ahlus sunna suna tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar wa kanshi na ainihin sifofi sannan suna kore ma Allah abin da ya kore wa kanshi da sifofi abin da Allah ya yi shuru a gare shi kuma su yi shuru an gane? ahlus sunna ba sa siffanta Allah da abin da bai siffanta kanshi da shi ba Allah ta'ala ya siffanta kanshi da ainihin daidaituwa akan al'arshi sai suka ce ar-rahmanu ala al-'arshi sawa Allah ya siffanta kanshi da cewa yana so inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ko kaga shi Allah yana so Allah kuma yana siffanta kanshi da ki innal abinire ya ayyuhal ladzina amanu lima na ma la Ka bura maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun kuma ga wannan aya Allah ya siffanta kanshi da fushi to akwai siffofi da dama wanda Allah ta'ala ya tabbatar wa kanshi to a matsayinka na ahlus sai ka tabbatar da shi domin babu hanyar da zamu iya sanin siffofin Allah subhanahu ta'ala sai ta hanyar Allah ɗin. tunda abin da ya shafi siffan Allah gaibi ne shi a cikin mu gaba ɗaya babu wanda ya taba ganin Allah tunda babu wanda ya taba ganin Allah in an ce ka siffanta mana Allah ya zaka yi ka siffanta shi ta wani hanya zaka iya bi haka iya gano siffofin Allah ta wani hanya hmm? za ka iya gano siffofin Allah ne ta wajen Allah shi kanshi ko kuma hanya ta biyu manzan da Allah ya aiko manzan da Allah ya aiko in ya gaya ma siffofin Allah sai ka yi imani da shi amma duk wani mutum in ba Allah shi karan kansa ya gaya ma siffofinsa ba in ba manzan Allah ya gaya ma siffofin Allah ba sai aka samu wani malami zai ce ma ga yanda Allah yake to wannan malami ƙarya yake yi an gane wannan ko wani ya ce ma Allah baya gabas Allah baya yamma baya kudu baya arewa baya kaza to ƙarya yake yi wani ya ce ma Allah yana ko ina ƙarya yake yi wani ya ce ma Allah baya soyayya Allah baya kiyayya to ƙarya yake yi an gane wannan ko ya ce in ka ce Allah ya yi fushi ka jingina ma Allah siffa na kasu wannan shine aqidan yan asha'ira yan asha'ira sun ce Allah ta'ala baya so Allah baya ƙi, Allah baya fushi an gani alhali ƙur'ani ya nuna mana Allah yana so Allah yana ƙi, Allah yana fushi nawa za mu ɗauka? zamu dauka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin buwaya amma ya sifu daga barin abin da suke siffantawa duk abin da wani zai siffanta game da Allah sarki ya tabbata ga Allah Allah baya bukata wa salamun alal mursalin amma aminci ya tabbata ga manzanni kenan duk abin da manzo ya faɗa game da Allah aminci ya tabbata a gare shi kenan akwai garanti game da duk abin da manzon Allah zai gaya mana game da Allah amma babu garanti abinda duk wani mutum zai faɗa wanda ba manzan Allah ba sai Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin an gari kaga Allah cikin alqur'ani ya ce mana inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan anan Allah ya nuna mana yana bi yana so ko wa asilu inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana so sannan kuma Allah yana fi ko baya fi. wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu duk wanda ya kashe mu'mini da gangan sakamakon shi jahannama khalidan fiha yana dawama a cikin jahannama wa ghadiba Allahu alaihi, kuma Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu kuma ya tsine masa ashe Allah yana fushi kuma Allah yana tsinuwa to idan wani ya ce Allah baya fushi shi kuma ya ce Allah shi kuma ya ce yana fushi nawa za mu saurara to da wannan ne muke cewa aqidan asha'ira aqida ce ta bid'a saboda Allah ya tabbatar ma kanshi da sifofi yan asha'ira sun kore Allah ya ce yana so yan asha'ira suna tawilin so sun ce kada ka ce Allah yana so suna fassara so da lada wai duk inda aka ce inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ana nufin Allah yana bada lada ne wai idan ka Allah yana so kaman ka kamanta Allah ne da halitta Allah yana so halitta na so in ka ce Allah yana fushi to ai halitta ma na fushi kaman ka kamanta Allah da halitta ne to so haka duk wanda ya kamanta Allah da halitta ya yi ridda wannan shi ne fahimtansu amma fa su 'yan asha'ira sun yarda Allah yana ji sun yarda Allah yana gani sun yarda Allah yana magana shin halitta baya ji halitta baya gani halitta baya magana to me yasa suka tabbatar ma Allah da ji da gani da magana alhali halitta yana ji yana gani yana magana sai 'yan asha'ira suka ce wato ai ai mun ce Allah yana ji amma ba irin na halitta ba Allah yana gani amma ba irin na halitta ba an gane wannan to sai aka ce musu to in kun faɗa haka me yasa ba za ku ce Allah yana fushi ba irin na halitta ba Allah yana so ba irin na halitta ba Allah yana ki ba irin na halitta ba ai da ku faɗa haka shi ma an gane wannan ko saka ba ku da wani dalili da za ku kore abin da Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani an gani. ku tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar wa kanshi tare da kore kamancece ni yan wannan da na halitta saboda Allah ta'ala ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir saboda haka wala tadgau fa yahilla alaikum gadad kada ku wuce gona da iri game da shi sai fushi na ya sauka a gare ku ashe fushin Allah yana sauka kaga wannan ya nuna Allah yana fushi su yan asha'ira suna tawilin fushi da azaba suna cewa ba a cewa Allah yana fushi sai ya ce Allah yana azaba an gano wannan fasar ainihin fushi da azaba ya saba ma lugar larabci ya saba ma ijma'i na salaf ko babu dalili akan shi an gano wannan ko na'am wa inni laghaf كفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار kuma lalle ni mai gafara ne inji Allah ya ku bani Isra'il lalle ni mai gafara ne liman taba ga duk wanda ya tuba wa amana kuma yayi imani wa amila salihan ya aikata ayyuka masu kyau sun mata da sa'annan ya nemi shirya an gane ko in dai mutum ya tuba daga kafirci ya yi imani da Allah kuma ya aikata aiki mai kyau sa'an nan ya nemi shirya Allah ya ce zai karɓi tubansa an gane kuriya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim la tsomin min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Inna huwal ghafurur rahim Allah ya ce ka ce musu ya ku bayina allazina asrafu ala anfusihim wanda suka yi barna ga kawukansu wanda suka wuce gona da iri a cikin rayuwarsu la taqna min rahmatillah kada ku ɗeba tsammani daga rahaman Allah babu wani zunubin da mutum zai aikata a duniya a ce wai sam sam Allah ba zai gafarta mishi ba babu wannan zunubin an gane wani ko duk girman zunubi ko da zunubin mutum yawan shi ya kai sararin samaniya sa'an nan ya zo ya yi nadama ya tuba ga Allah ya yi alkawarin ba zai ƙara komawa ga zunubi ba to Allah ta'ala zai gafarta masa shine Allah ya cewa kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya ku bayina da suka yi barna ga kawukansu kada ku ɗeba tsammani daga rahaman Allah Lallai Allah bai gafarta zunubai ne gabaki ɗaya innahu huwal gafurur rahim lalle shi Allah mai gafara ne ko mai rahama wa qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa kace ba kafirai idan suka hannu suka bar kafircin da suke yi za a gafarta musu duk abin da ya wuce na zunubai ashe kenan babu wani zunubin da za a ce mutum ya aikata shi a ce wai ya tuba ga Allah Allah ba zai karbi tuban shi ba an gane wannan ko to me za mu ce dangane da mutumin da ya kisan kai mutumin da ya kashe rayuka dubu Allah zai gafarta masa in ya tuba yayin nadama hmm? Allah ba ya ce wa mayyaktul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ba wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda azaban azima wa mai yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan za a jazaohu hannun sakamakon shi jahannama khalidan fiya. me ma'anar khalidan fiya eh shi kalmar khalidan ya yakan dauki yana mai dawoma a cikinta kuma yakan dauki yana mai dadewa a cikinta wani fassara ya fi dacewa a nan wajen me yasa aka dauki fasarar yana mai dadewa a cikin ta ba ɗauki yana da woma ba saboda zunubi ne wanda ba shirka ba zunubin da in mutum ya aikata an gane ko in ya shiga wuta zai shiga wuta har abada ne shine shirka shine Allah baya gafarta shi innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar hmm? inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha lalle Allah baya gafartawa ai shirka da shi yana gafarta kuma bayan shirka ga wanda ya zo. an gane wannan ko to idan mutum ya yi kisan kai sai ya tuba tun a duniya Allah zai gafarta ko ba zai gafarta ba dan akwai wani bawan Allah mun karanta a cikin hadisin Bukhari da Muslim wani bawan Allah wanda ya kashe rayuka 99 shine yayi nadama sai yazo ce a nuna mai wanda yafi ilimi a cikin malaman malaman wannan zamanin sai aka nuna mai wani bawon Allah mai yawan ibada aka ce yafi ilimi sai yazo ya samu malai yace akramaka Allah na kashe rayuka 99 shin akwai tuba a gare ni malai yace subhanallah rayuka nawa yace rayuka 99 kuma kana so Allah ya gafarta ma shi wallahi Allah ba zai gafarta maka ba wallahi tallahi kana jiran mutuwa ne kawai ka shiga wutar jahannama ba maganin gafara an gane wannan ko to wannan bawo Allah yake to an ce babu gafara tunda babu gafara to me amfanin rayuwa na in ma na tuba Allah ba zai amsa ba to tunda dai in na tuba Allah ba zai amsa ba me ya kamata yanzu in yi kawai barin ci gaba da tabargaza kawai barin da su ake fontabin kawai ci gaba da tabarun wuta kawai ina fasa gane wannan sai ce kawai bari ya ɗauki makami ya ci gaba da kashe mutane tun da dai in ya tuba ma ba amfani kun ga yana daga cikin rahaman da Allah ya yi wa bayi da Allah ya ce duk zunubin da mutum ya yi in ya tuba Allah zai gafarta mai amma an ce in ka tuba Allah ba zai gafarta ba akwai matakin da in ka kai ko ka tuba ba zai gafarta ba to kenan zai kai matakin da mutum kawai zai zo ya fita bargaza tunda ya san kawai ko da ma ya tuba ba amfani to wannan bawan Allah da wannan malamin ya bashi wannan fatawa cewa ai yana jiran mutuwa ne kawai shiga wuta shikenan ce to shikenan tunda haka ne kawai barin hada da malam shine sai ya ɗauki makami sai ya kashe malam sai malam ya cika na sai ya cika malam malam ya zama na ɗari shi kenan daga bayan sai kuma ya ci gaba da cewa don Allah a bincika mai shi ya kashe rayuka ɗari shi don Allah a bincika mai wanda ya fi kowa ilimi mutum ya kashe rayuka ɗari kuma ya yi nadama shin Allah zai iya gafarta mai shi ne sai aka zo aka nuna mai wani babban malami mai ilimi shi ne sai aka ɗauke shi aka kai shi wajen wannan malamin shi aka rabu kalla ga wani mutum ya kashe rayuka ɗari shin Allah zai karɓi tuban shi sai malam ya ce ah, na'am wa man yahulu bainahu wa bainat tauba wane ne zai kange tsakanin shi da tuba ai duk zunubin da mutum yayi in dai zai yi nadama kuma ya tuba tsakanin shi da Allah Allah zai gafarta masa wa inni lagafaru liman taba wa amana wa amila salihan sun mata da hmm? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم an gano wannan wannan bawon Allah malamin ya ce masa Allah zai karbi tubanka ka tuba ga Allah sannan kuma ka rabu da wannan garin domin a wannan garin da kake akwai abokai na banza in ka zauna a wannan garin ko da ka tuba za ka ƙara komawa ruwa shi ne wannan bawan Allah sai ya tuba Allah ya kasu tubansa ina san gane wannan kenan a nan wajen duk laifin da mutum ya yi in dai ya tuba ga Allah tsakanin shi da Allah Allah ta'ala zai gafarta masa zanubansa amma idan mutum ya mutu yana shirka to shi da rahaman Allah har abada in ya mutu yana shirka amma in yana raye ne fa yana shirka yana raye daga baya sai yayi nadama yana so ya bar wannan shirkan fa Allah zai gafarta masa an gane wannan ku na'am wama a'jalaka an qawmika ya Musa to sai Allah ya tambaye annabi Musa wama a'jalaka an qawmika ya Musa menene yake gaggautar da kai daga barin mutanenka ya kai Musa wato nan ana ba mu labarin Allah subhanahu wata'ala ya sanya lokaci cewa yana so ya gana da annabi Musa ya saukan mishi da littafi sai Allah ya gaya ma annabi Musa ya taho tare da mutanensa ya taho tare da manya-manyan bani Isra'il ya zo su haɗu a can ɓangaren abin nan ɗan a ɗurul aiman ya zo su haɗa wajen annabi musa sai ya yi gaggawa maimakon ya gaya wa mutanensa cewa allah subhanahu wata'ala ya ce in gaya muku mu taho tare da ku mu je mu haɗa a waje kaza annabi musa shi kadai kawai sai annabi musa ya sauri ya je wannan wajen shi kadai da annabi musa ya sauri ya je wannan wajen shi kadai shine sai Allah ke tambayan annabi Musa alaihi salam wa ma a'ajalaka an qaumika ya Musa me ya gaggautar da kai daga barin mutanenka ya kai Musa sauran mutanenka ina suke me yasa ka bar su baka taho tare da su ba na'am qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda sai ce ya ubangiji kun ula'i ala asari su mutane na wa'annan manya-manyan bani isra'il wato za su biyo bayana suna nan za su biyo bayana wa ajiltu ilaika rabbi litarda ni na yi gaggawa zuwa gare ka ne domin ka yarda da ni wato annabi musa ya ce gaggawa <coughs> ya yi gaggawa ne zuwa wajen ubangiji domin Allah ya yarda da shi cewa Allah ya neme shi ya zo ya yi sauri ya amsa kira ba wai ya tafi ya bar mutanen shi bane wa'annan mutanen suna nan za su biyo baya an gane wannan shine abin da annabi Musa alaihi salam ya gaya wa Allah cewa dalilin da ya sa ya tafi ya bar mutanensa ya tafi ya bar su ne domin yayi gaggawa ya zo wajen ubangiji saboda ubangiji ya yarda da shi an gane na'am qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri qala sai Allah yake to ka sani ya kai Musa ka bar baya da kura fa inna na qaumaka min ba'dika Lallai mun jarabi mutanenka, bayan tafiyanka bayan ka tafi ka rabu da bani isra'il ka taho nan wajen ganawa da ni lallai mun fitini mutanenka ka wa Abdullahi samiri sai wani mutum mai suna samiri sai ya fatar da su an gani samiri ya canza wa bani isra'il addini bani isra'il sun tashi daga addinin tauhidi sun koma addinin shirka yanzu bayan tafiyanka annabi musa ya daɗe yana tarbiyya ya daɗe yana gina bani isra'il yana rabuwa da bani isra'il ya je karɓo a taura eh? zai gana da allah kwana arba'in wannan ɗan tazaran da ya bayar kafin ya dawo samiri ya yi kata-kata da mutanensa ya canza musu aƙida ya canza musu addini sun tashi daga bautan Allah sun koma bautan dan baraki kun fahimci wannan ai to wannan shine abin da Allah ya gaya wa annabi Musa alaihi salam dangane da abin da ya baro a baya na'am فرجع موسى إلى قومه غضبان قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم نعم أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي abinda a amir a shakifi a cikin azuwa'ul bayan ƙarƙashin wannan aya ɗin wa ma a ajalaka an ya musa ha me ya gaggautar da kai game da mutanenka ya kai musa sai ya yi ishara cewa allah ya yi ishara cikin wannan aya zuwa ga kistan alkawarin da Allah ya yi wa Musa zai gana da shi kwana arba'in sai annabi Musa ya tafi can miƙaƙi, kuma ya yi gaggawan zuwa wannan waje kafin mutanensa ta saboda haka lokacin da Allah ta'ala ya yi alkawari da Musa ya sanya mai wannan miƙacin da za a gana sai annabi Musa ya yi wasiya ga ɗan uwansa Harun cewa Harun ya wakilce shi shi zai je gana da Allah annabi Harun ya zama zamanto wakilin shi a cikin mutanensa wato ya kula da mutanensa kafin ya dawo sai annabi Musa alaihi salam yi gaggawan zuwa Shi shine Allah ke tambayan shi wa ma a'ajalaka an qaumika an gane to wannan kisa din Allah ya ƙara mana bayani a cikin suratul a'raf inda Allah ke cewa wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asharin fatamma mi'atu rabbih 40 laila mun yi alƙawari da annabi Musa dare 30 wata daya wa atmamnaha bi asharin sai muka cika shi da kwana goma ya zama 40 fatamma mi'atu rabbih 40 laila sai mi'atu ubangijinsa ya cika dare arba'in wato ganawa da ubangiji sai cika dare arba'in wa ƙala musa li a haru na kulubni fi ƙauni. sai annabi musa ya ce wa ɗan uwansa harun ka maye gurbi na game da mutane na ka zama wakili na wa asali ka gyara ɗabi'un mutane na ka gyara musu aƙida ka gyara musu ibada ka gyara musu mu'amala wala tattabi sabilal mufsidin kada ka bi hanyar masu barna kaga dai annabi Musa ya ba da babban amana ga dan uwan shaharun ko ya ce masa lalle fa na baka wannan amana ka gyara ɗabi'an bani Isra'il kada ka zamanto daga cikin masu barna wannan ma ja a Musa libi atina wa kallama rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk to kuga wannan shine abun da ya faru tsakanin annabi Musa da Harun amma bayan annabi Musa ya tafi sai gashi wani mutum ya zo ya lallabo mai suna Samiri ya zo ya tusa wa bani Isra'il bautar dan maraki alhali ga annabi Harun na nan wajen annabi Harun na tare da bani Isra'il amma kuma aka zo aka samu wanda ya zo ya canza musu tunani da sauransu an gane wannan aiki to shine Allah yake gaya mana a nan wajen cewa a lalle mun fitini mutanenka bayan ka ya kai Musa wani mutum mai suna Asamiri ya batar da bani Isra'il farja'a farja'a Musa ila qaumihi kadabana azifa sai Musa ya dawo zuwa ga mutanensa yana mai fushi yana faɗin ciki saboda ya gina mutanensa akan tauhidi rana daya lokaci kadan ga wani mutum ya zo ya lalata annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanensa yana mai fushi yana bakin ciki ala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana sai ce ya uba ya ku mutane na ashe ba ubangiji ya muku alƙawari alƙawari mai kyau ba ubangiji fa ya muku alkawari cewa in kun bauta masa ba ku yi shirka da Allah ba za ku shiga aljanna ubangiji ya muku alkawari cewa in je in karbo littafi mai haske littafi mai shirya shine a taura in zo in karbo muku domin in karanta muku in nuna muku hanyar alkhairi ubangijinku ya nuna muku hanyoyin alkhairi mai yawa ashe ubangiji ba ya muku alkawari alkawari mai kyau ba a faɗana alaikumul ahad shin zamani ya tsawaita a gare ku ne shin kwana nawa ne na rabu da ku ya ku bani isra'il kwana arba'in kwana arba'in da rabuwa da ku har lalacewanku ya kai an canza muku akida am arattum an hila alaikum gadabun min rabbikum ko kuna so fushin ubangiji ya sauka a gare ku ne fa aklabtum mau'idi sai kuka saba ma alƙawarin da na yi da ku sai riga mai alƙawari za ku tabbata akan addini na muku wasiya za ku tabbata amma lokaci kaɗan ga wani wawan mutum ya zo ya canza muku tunani Allah shi yi an ce lokaci ya yi suna sawa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kasancewar lokaci ya riga ya tafi a takaice yan uwa za su ga yanayin da ake ciki a masallaci akwai zafi sosai kuma babu fanka fanka ma ba su guda uku ba su kunna yau da nan to abin da ya faru shine kasancewar muna da imbata muna da sola wannan masallaci to bakar din guda biyu ne sai fanar din guda shida wanda muke amfani da shi to in an ce za a kunna fankocin nan ga baki daya to ba za su sa a yi karatu ba yadda ya kamata ma'ana abin zai iya dokewa to saboda su shi sa ake ba yan uwa a guri eh, za su ja ba a kunna fanka ba wani zubin a kunna wani lokacin kuma ba za a kunna ba ya ma kamata a ce an kunna hasken gaba ɗaya ne to amma saboda kasancewar akwai karancin batir ɗin da kuma fanal ɗin to saboda haka muna sanar da yan uwa idan akwai wanda yake da dama ko kuma akwai wanda ya san wani wanda zai iya da gudunmawa to da Allah muna bukata karanci a ce akwai fanar guda sha biyu a masallacin nan sannan a ce akwai batir ko guda hudu ne ko shida to amma yanzu muna da guda biyu fanar din kuma guda shida ne saboda haka ɗan uwa buɗe kofa wannan lokaci ne wanda ya kamata kowa ya kokari idan yana da dama ya amfani da wannan damar ya taimaka wa asiri lokaci ne wanda ake rubanya ayyuka lokuta ne wanda ake son a yawaita ayyukan alkhairi to muna fatan yan uwa za su kokari su ba da gudunmawa domin a ga an faɗaɗa abin yadda ya kamata muna fatan Allah ba da iko malam ne mun fara bayani da kanshi ai na ganin duk wani bayani ka riga kai dama babban abin da ake so a sani shine dai ana buƙatar taimako wajen al'umma saboda ana karatu cikin zafi gaskiya wasu da yawa suna karatun ba sa sauraron karatun cikin nishadi su shi da muke ganin da Allah ina kowane da ya san cewa ya san wani wanda zai taimaka domin a samar da wani abubuwan da aka faɗa da Allah a taimaka fi ba haɗa kallawun mawabi Hamdu. A shaɗu Allah ilaha illa an ta a atubu ilayk Kun ci eh, gaskiya?